إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na umdatul hakam na sheikh abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar tashar dan fulani garin biyu jihar borno a muna daren talata wacce take daren takwas ko tara ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da daren talatin ga watar shida watan yuni julai eh, jun kenan miladiyar shekara dubu biyu da ashirin cicip muna nan a cikin kitabun nikah mun yi karatuttuka biyar. yau shine insha Allah karatu na shida na wulil qalam yau shine karatu na shida. karatunmu na biyar mun ta karkare ta akan sharhin hadisi guda wanda yake nuna haramci da illar auren dole yau insha Allah ta'ala wannan kitabu nikah za mu tashi a hadisi na goma a wannan babin karatu na 106 hadisin an aishata radiyallahu anha qalat جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرب فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن عبد, عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعه لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك قال وأبو بكر عنده وخالد ابن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan uh, hadisin ummu na aisha Allah ya kara mata yadda qala tace ja'at imra'atu rifa'a al-qurabi ummu na aisha ta ce matar rifa'a al ta zo, matar rifa'a al ta zo. wannan matar ta zo wajen waye ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah faqalat sai ta ce kuntu inda rifa'a alqurab na kasance ina wajen rifa'a alqurab fa qallaka ni sai sake ni fa batta qalaqi sai saki na ya kare batta qalaqul batta an gane ko fa tsallakani sai ya sake ni wa batta talaki sai saki na ya zama mai ya zama babu ma'ana sakin ya kai uku ya kai uku sai take cewa ba da hu abdurrahman Ibn Zabir ba زبير ba Ibn Zabir sai bayansa na auri wani ana ce masa abdullahi dan zabir ma'ana bayan sa sai na auri abdurrahman ibnu zabir ta sabon mijin da na aure abdullahi bin zabir wa inna ma ma'ahu lalle abin da yake tare da shi mislu kamar misalin hudu batin gefen tufafi hudbatu saubi kamar gefen tufafi eh. fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi wa ƙala sai ta a turidina shin kina son an ta'udi ki koma an tarje ki koma ila rifa'a zuwa ga tsohon mijinki rifa'a la a'a hatta ta zuki har sai kin ɗanɗani usailatahu zumarsa wa ya zuka shi ma ya dandani min ya ɗanɗani usailataki ma'ana shi ma ya dandani zumarki wannan kenan qalat wa abubakar inda sai abubakar yana wurin wa khalid ibn sa'id bil khalid dan sa'id yana bakin kofa yantazir yana jira an yi uzana lahu a ba izinin shigowa fanada abubakar sai sai na abubakar ya kira yace ala tasma'u shin baka jin ila hadhi zuwa ga wannan matar da tajharu abin da take bayyanawa biki da shi inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarjamar hadisin nan jama'a shine tarjamar hadisin nan sai mu dawo farkon hadisi a wannan hadisin yana bayani ne an samu hadisin nan daga ummuna Aisha radiyallahu anha take cewa ja'at Aisha tace ta zo ja'at ta zo imra'atu rifa'a matar sahabin da ake kira rifa'atul qurabi rifa'a matarsa ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar rifa'a me sunan matar rifa'a sunanta tumaimatu tumaima tumaima bintu wahab al-qurabiyya tara cikin eh, kabilar banu quraiza shi kuma mijinta shine rifa'at eh, al-quradi shine asan sunansa samawal al-quradi samawal ah, al-quradi tumaima bint wahab al-quradiyya ta zo eh, matar abu rifa'a al-quradi ita da mijinta duk kabila ɗaya suke ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata fatawa faƙala sai ta ce kuntu ya manzon Allah na kasance inda rifa'a a wajen waye rifa'a alƙurabi na kasance da a karan farko ina ƙarƙashin auren rifa'a alƙurabi faɓallaƙani sai sake ni faɓallaƙani sai sake ni faɓatta sai ya ƙare ɗalaƙi sakina faɓallaka ni ya sake ni faɓatta falaki sai saki na yi mai ya ƙare wato in an jabbatta falaki eh, ma'ana saki na ya yanke wato ya mata saki cikon na uku ma'ana ya sake ta daban-daban uku yadda ya zo cikin sahihu musulun akhiru talatu talliqat ma'ana ya yi mata saki na uku na ƙarshe Eh, rifa'a ya yi mata saki uku na ƙarshe sai ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai take gaya masa sai ta ce ya rasulullah bayan ya sake ni saki uku ai dama bai halatta in sake zama da shi ba tunda saki ya kai uku sai ta auri wani miji ko fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du ta tankiha zawjan ghayra sai ta ce fa tazawwajtu ba'dahu abdurrahman bin zabih bayan tsohon miji na abu rifa'a ya mun saki uku eh, rifa'a ya mun saki uku sai na auri wani ana ce masa abdurrahman ibn zabir abdurrahman ibn zabir ibn batiya al-quradi duk kabila ɗaya shi abdurrahman ibn zabir kakan shi batiya bin batiya al-quradi sai ta ce sai na aure shi wa inna ma ma'ahu kuma lalle abin da yake tattare da shi misru hudbati thawbi yana nan kamar bakin tufafi kamar bakin tufafi misru hudbati thawbi kamar bakin tufafi me take nufin kamar bakin tufafi don ya ce hudbatin saubi hudba shi ne ɗarafin saubi ɗarafin saubi wasu kuma suna cewa hudba shi ne tsarafin saubin lafi lamtunsa kamar ka samu wani mayafi ko ta tufa wanda bakinsa ba yi maza cin baki ba sai zare a sassake haka wato mijinta na biyu da ta aura tana son ta cewa annabi solo biyo ne ma'ana ba shi da sha'awa mutum ne ba cikakken namiji ba shine abdurrahman ibn zabir abinda yake tattare da shi a sha'awarsa ko tana kwatanta alƙalaminsa kamar bakin tufafi da baci bakinsa ba zaga zare ne iska yana kadawa bashi da kwari to haka shi ma mijin da ta aura bayan tsohon mijinta ma'ana tana nufin ba shi da sha'awa shi yasa suka yi iya zaman su kenan bai ma santa ya mace ba bai kusance ta ba an gane ko to sai ya rabu da ita to yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallama faƙihi ne ya gane inda ta dosa ko kuma za gane ina ta dosa mai ta dosa aha aha yanzu ita mai tambayar ta kenan tana son ta koma wajen tsohon mijinta na farko rifa'a kenan ya halatta ko bai halatta ba an gane ko? don me ya nuna abin da ya nuna haka ta faro magana da tsohon mijinta mijinta na farko ta ce ya manzan Allah dama ina auren rifa'a sai ke ne sake uku sai na aure abdurrahman ibn zabir shi kuma bai ba shi da sha'awa kuma ya sake ni ta kawai ta ce ya rasulallah <coughs> ina wajen abdurrahman ibn zabir bai taba kusanta na ba tun da aka aure yanzu ya sake ni <coughs> to za mu ce ba ta tunanin komawa tsohon mijinta amma ta buɗe magana da tsohon mijinta za mu so da ya kawo shigin harkar to shi yasa sai annabi ya dago tana zuwa nan sai ta tsaya ya manzo Allah da ina wajen rifa'a ya sake ni saki uku na aure Abdullahi bin Zubair shikenan ba shi da sha'awa sai ya sake ni fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, in kai ne suka ce to sai me kuma a'a annabi ya gane sai annabi ya yi murmushi sai ce wa qalat aturidina an tarji'i ila rifa'a shin kina so ki koma wa tsohon mijinki rifa'a ko ba ta yi shiru ta ya nuna eh yi ta shi sai ne bai ce to la a a sai halatta ki koma wa tsohon mijinki rifa'a ba kina son ki koma zuwa ga rifa'a ta hanyar sabon aure a a bai halatta ki koma zuwa ga rifa'a ba la kenan la ruju alaki ba za ki koma gare shi eh. hatta ta duki hu, sai wani mijin da kika aura din kin ɗanɗani zumarsa wa ya zuƙa ki shi ma ya ɗanɗani ki? ma'ana sai kin ya san ki ya mace ke ma sai kin san shi da namiji usaila taswir ne na asal an kira jima'i da usaila a inji usaimin saboda lazzatul jima'i li halawatiha wato yadda zuma take da daɗi daga kwatanta da jima'i ma'ana sai kin ji daɗinsa ta hanyar jima'i ya ji daɗinki ta hanyar jima'i in ya sake ki shine zaki yake koma ki auri tsohon mijinki Wani qalat sai ce wa abubakar ku ana zance fa sai na abubakar yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ibn al-khattab ana wannan maganar yana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai wa khalid ibn sa'id bilbab khalid dan sa'id ibn al-as ibn umayya ibn abdisham al-umawi yana cikin wayanda suka shiga musulunci tun wuri wasu suka ce ma shine wanda ya musulunta na hudu wasu suka ce na biyar a musulunci da annabi ya zo da musulunci ya yi hijira zuwa habasha ya dawo tare da jafa dan abi talib ya halarci umratul qadiyya da abin da suke bayanta ya shahada cikin march marji sufar eh, shekara ta goma sha hudu a farkon khalifancin umar wasu ce ya yi shahada a jinadai ne shekara ta sha uku da hijira kafin rasu abubakar eh, a takaice shi khalibin sa'ad shi ma yana bakin kofa annabi yana ciki abubakar yana ciki tare da annabi ga sa'ad eh, khalid ibn sayyid yana bakin kofa yana jiran a ba izini zira yana jiran an yi uzana lahu a ba su izinin ya shigo da ababakar sai na baka ya daga murya ya yi shara ya daga murya ya yi kira ya ce ala suna ila hadihi shin ba kwa jin wannan matar ya kamata a ladabtar da ita mata jihar biyu da rasuwa ba kwa ji abu da take bayyana wa a wajen annabi har take cewa sabon mijin da ta aura gaban shi baya aiki har tana kwatantawa da bakin tufafi to shi bai san fatawa ba fatawa da fi ya za a yi ai annabi ce neman nisa'u nisal ansar nisal ansar lam hunnal haya an yatafaqqahna fi din kaga malamin kyau sai a hankali Ta ce madala da mata mutan madina kunya bai hana su su fahimtu a addini ba wannan kenan a anan a wannan hadisin me ya nuna mana abin da yake sai karantar da mu matar da mijinta ya sake ta saki daban-daban daban har uku sai ta auri wani miji sai mijin bai kusance ta ba misali sai ya mutu sabon mijin ko ya sake ta to bai halatta ta dawo wa tsohon mijinta su sake aure ba sai ta yi sabon aure sun ɗanɗani juna hatta ya zuka min usai eh, hatta ya zuka usaila take wata zuki usaila ta ah, wannan shine fassarar ah, wa in tsallaka ha iya sake ta na uku fala ta hillu hu hatta tanki ha tankiha haira. Tanki ha ta aure shi ta kusance ta wani miji wanda ba tsohon mijinta din ba wannan kenan idan muka dubi wannan hadisin Sheikh Salih Al-Uthaymeen ya kawo darussa guda goma darasin farko a tsantsinin matan sahabbai kada su fada abinda bai halatta ba da wani ya nuna tana da tsoron Allah tsohon mijinta ya sake ta saki daban-daban uku ta zo ta yi wani aure sun kwana biyu da mijin amma bai taba kusanta ta ba in ya zo sun kwanta kama zai kusance ta abin ya gagara abin ya gagara abin ya gagara sun ta ɗoka <coughs> kaza ne sun ta ɗoka a mai yiwa sha'awar wani lokaci ne za a samu ba wani haka haka ya ja lokaci ya ta ce gwada neman magani ya nema ina ya nuna mata fashi asalin da karshen da fashi ba sha'awa ne da shi ba a rayuwar shi duk da mun sani malaman fikin suka ce al'innin wanda yake da ba shi da sha'awa a musulunci na ba shi shekara ɗaya ne magani in bai samu ba to kada matar ta zo ta shiga wani hali za a raba su in ita ba za ta iya zama haka ba to shi da kenan ya zo ya sake ta tunda dai yana ganin ba zai yiwu ba zaman to ai daga ita sai mijin babu wanda bai san babu wanda ya san cewa bai kusance ta ba za ta yi ta auri tsohon mijinta ba tare da wani ya sani ba amma duk da haka kar ta zo ta yi abin da ya saba Allah duk da akwai kaunar tsohon mijinta a ranta akwai sha'awar ta aure shi tada ta bude tambayar da sunan shi rifa'a to amma tana ganin duk son da take mishi ta fi son Allah da annabi sama da shi ta fi son tsare dokokin Allah da annabi shi ne kenan sai take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka wani ya nuna mana wara'inta <coughs> don nawa ne za a iya a yi haka din ta dawo da tsohon mijin na biyu halaccin jawazu tafri bi ma yastahi minhu inda alhaja halaccin bayyana abu wanda abun kunya ne da jin nauyi amma yayin bukata ana iya bayyana shi shi yasa akwai inda ba a ɓoye wasu abubuwan kamar na farko in matsalolin aure ya ƙi ci ya ƙi cinyewa irin wannan matsala na rashin sha'awa da menene to yana iya kaiwa yarinya ta iya faɗan kokanta ga eh, alwalinta ko wakilin mijinta ko iyayen mijinta an gane ko shi yasa kun ga a nan ko za ta ita eh, wannan kira ko na biyu ana iya bayyana wayan abuwan ga alkali ko yayin shari'a niyya a yi hukunci sai na uku kuma ana iya bayyana shi yayin neman fatawa shi yasa abi zakariya yahya ibn sharaf annahu cikin riyadus salihin bayan yayi babin haramcin gulma cikin kitabul umuril manhiyat ya kawo ya zo babin gulma ya ga hadisai akan haramcin gulma sai ya jaba duk da gulma da giba haramun ne akwai kuma lokacin da ya halatta an gane ko akwai lokacin da ya halatta sai ya irga kamar ka ga wani da wasu makamai ko ba hukuma ba ne shi wanda zai iya cutar da mutane to wannan kana iya ta kai gulmansa wajen jami'an tsaro a kama shi a bincike shi wannan kaga ka je ka faɗa gulma ne ka ga ka faɗi aikinsa amma alkhairi ne ko kuma wajibi ne ko fahimci wannan sai na biyu a mace ta faɗi halin mijinta muna isa ga alwali ko ga waye don gyara ko don fatawa wannan babu laifi ba gulma ba ne ya ka misalin hadisin hindu ta zo da annabi ta yi kukan mijinta rajulun shahihun siya ɓiɓal yana da kirta yana da ƙoro baya ba su abin da zai ishe su sai ta riga dan ƙara garin ba da saninsa ba to kaga ana ta faɗi halin ƙoransa ga annabi amma ne, amma kuma fatawa take nema saboda kai malami in wata ta maka irin wannan tambayar ba a ce kuma shi kenan kana tare da abokanan gafe to ashe wani akwai kirta kaga abin da matar ta zo da gaya mun wannan babu kyau ka zanto mai amana ne kai yana da gaske abin da ba a yadawa akwai wani akwai rukiya eh yi wa wani rukiya ka ce wani aljanu saba'in ne a jikinsa ne wannan ko ko wata mace sai ta wuce sai ta aljanu bakwai na shida a jikinta ne wannan ko mu ne lamar ya zai ɓaci har ma za ka zahiru kira yi rukiyar a yi talabizin ya za a yi likita fi ka tsoron Allah likita mutane nawa ya treating bai salabizin ba abu ne ba iyawarka ba Allah ne taimake ka kuma yana daga cikin ka'ida na likitoci tun tun azal yana ciki shi likita a cikin aikinsa wajibi ne ya zanto yana da sirri sai sa har yau har gobe ba ka san me yake eh, da shugaban kasa buhari ya ta jinya ba ka san me ya kwantar da shi ta jinya a bayan can ba don amana ce dokar likita ne wani doka ce ta likita to kai kuma ya ya kaza ya kaza sai dai don ka gamsar da wani ka fahimtar da wani ko ka nuna tasirin sihiri kana iya cewa to akwai wacce muka yi mata rukiya kaza kaza kaza amma ba tare da ka ayyana ba duk da abdulsalam bale ya kawo yan da yi wa da aka yi nasara ma bai ce mace a gari kaza <coughs> sunan mijinta wani kaza a ya faɗa ne yana nuna maka hanyoyin da ya bi wajen rukiya sai mu fahimci wani sannan kuma yanzu misali mu dubi wannan matar da take faɗa wa annabi tsohon mijinta ka yadda gabansa yake ai yanzu in ba don neman fatawa ba kawai ta gaya 'yan mata ko wasu a majalisa gulma ne amma ta zo ta ga annabi don neman fatawa ta sanin hukuncin za ta yi kai wani aure to kaga wannan a wannan bangaren baya zama gulma a duk da ma malamai sun nuna wani din ma in akwai kunya din kuma me shi ana ganin bashi da sirri sai to mala an turo ni da fatawa mace ce gashi gashi ashe ke ce da matsalar ina ta an gane to kaga wannan kamar yayi kama da gulma amma alkhairi ne neman fatawa ne to shi yasa ya nuna halaccin faɗan abin da ake kunyarsa in ya kama akwai wani sahabi eh, mai sunansa tauban ne ibn wane ne wani wanda ya ɗebo ibada da tsafi babansa ya masa aure ya aura masa mace sun zo na tsawon lokaci watanni bai kusance ta ba in baban mijin ya shigo ya ce ya kuke ya gida ya gaishe su ba matsala ko sai da ce a ba matsala ni ni'imar zauj lam yaknif na kanfan ko kanafan madalla da mijin da baya yaye mana kamfai kada abin ya ishe da fara fane haka shi dattijon baya mai da hankali sai daga baya kulle ya ji abinan ɗin baya canzuwa yanayin ansar baya canzuwa lam ya na kana shi ne daga nan ya aje ta shi ne ta gaya masa shi mijin kawai da rana kawai sun gan shi da azumi da daddare kawai yana ba sai ya zarcen sa masallaci za ku kai masa abinci a can kanu kalila minan laili ma ya ja'u ya yi kwanan a masallaci ku tura mishi abincin sahur in yayi sahur rana ya fito ya gama filarsa rana ya fito sai ya zo gida shine rayuwa shine baban da ya je jar kai wani abun babba ne shi da ya kira dan gaban annabi yace ya kake azumi ne kai ya race kullu yawmi kullu ina tsaya ya kake mu laila ce kullu laili to shine annabi fa aka fara aka fara kokarin ya kake saukan qur'ani kuma ya ce kowane dare ya tashi ƙiyamun laili din kafin asuba zai soke zo su tuna zai soke ƙur'ani kullum azumi kullum to kaga dole in ana son ya bawa iyalinsa lokaci sai an rage sai an yi wa azumin garan bawul a yi wa sallan garan bawul sai annabi ya fara kokarin yi wa sallar mana sauke qur'ani garan bawul kare da sauke qur'ani a wata sau da ce ya rasu da wallahi mun kana ne a bane kawai a kullum a na yi a wata sau da ya ce ya yi kaɗan <coughs> kwana ashirin ya ce ya yi kaɗan kwana goma ya yi kaɗan har aka zo da shi kwana uku ya ce kwana uku ya yi kaɗan annabi ya ce to ai duk wanda ya karanta ƙur'ani ya sauke ƙasa da kwana uku bai fahimta ba a nan ba da ƙarshe a wajensa lalura ne ya tsaya kan na uku ina aka tashi ko kwato azumin shi azumin kullum zai yi annabi ta a ah, sun mina shari ta ayya kowane wata kai azumin kwana uku innal ah, ah, hasanat bi ashra amsalih kowane aiki lada ɗaya ana ninka goma in kai uku a wata kana da talatin ya ce ya yi <clears throat> ana ajiyar ana ajiyar ana ajiyar annabi ya ce karshe annabi ya ce sun yawon wa aftar yawon kowane wata to azumi goma kai azumi ɗaya ka huta kwana biyu ka yi azumi ɗaya ka huta sai ya yi kana ta ce to ka yi azumi irin na annabi dawud ka ya so mu yawan wa yafir yau ka yi yau ka huta gobe ka yi jibi ka huta gata ya ce ya yi kaɗan a bar ni a kullum kawai yaro annabi ce la afdala min zalika ba wanda ya sha To to anan kaga an yi wa garan bawul wa azumi an yi wa garan bawul wa karatu <coughs> to anan ne fa aka jawo shi zuwa ga hakki yadda. kaga wanda ibada ma ya sa baya ba wa matarsa haƙƙinta a wajen Allah mai sabo ne duk kyawun ibada to ya kai da kuma za ka je ka riga kwana a kulab a gidan giya karta tata ka ba ka da lokacin iyalanka sai aikin ma sha'a ka ai kai laifin ma zai fi girma sosai a sai na uku halaccin ambaton wani aibin wani amma don bukata ka ta ambaci aibin tsohon eh, sabon mijinta don bukata fatawa na hudu lalle saki na uku ana kiransa falakal bat saki na gaba daya babu zama na biyar matar da mijinta ya aure ta ya sake ta saki uku to koda ta yi sabon aure to fa sabon mijin ya sake ta tsohon mijin ba zai aure ta ba sai an samu nikahun sahihun wa jima'in ta share zakar usaimin ya ce sai an samu ta yi wani aure sahihi ko wancan mijin da ya aure ta ya neme ta gabansa a miƙe kafin su rabu za ta goma tsohon mijin amma ko da ta aure shi ba shi da sha'awa gabansa ba a miƙe ba ko da a haka din. ya neme ta don abin da take fara gaban sa haka ba wai kwata kwata bai neme ta ba zai neme ta ma gaban ba a miƙe ba to shi ne sai annabi ta a'a sai ya neme ta gaban sa a miƙe ya dandane ta ta dandane shi na shi da kyan halin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ne zai ce wannan kin raina annabi ko ki fita na bakwai halaccin murmushi yayin samuwar sababinsa don annabi ya gane take-take da za ta koma wajen tsohon mijinta na takwas tsananin yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam har ma sai na abubakar ya ce ai wannan matar da an mata tsawa amma bai tsawatar mata ba <coughs> don ba sa iya tsawa a gaban annabi eh da ya ce ki ba muri amma su ba sa iya tsawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Khalid an Khalid shi ma bai mata tsawa gaba annabi don sahabbai a gaba annabi ba sa iya tsawa domin ai duk wanda kake jin nauyin sa yanzu ko a gaban sarki kake sai kun zo da wani sai mai shiga yana dan wasa za ka masa tsawa ai sai da kaɗan taɓa shi kaɗan harare shi don me kana ganin darajar wanda kake gaban shi wannan ke sai na tara kamalar yadda sai na bakar ya san halin annabi dan bai mata tsawa ba dan ba sa tsawa gaba annabi kuma ya ga da ta yi tambayar annabi ya yi murmushi na goma duk wanda ya sallama to ya jira a ba su izini kafin shi wayannan su ne abubuwan da muka kawo a nan to abu biyu ne ya dace mu duba a hadisin amma abu na farko shine rashin karfin sha'awar abdurrahman abdurrahman ma'ana mijinta na biyu din abdurrahman ibn sabir eh, ibn sabir jazakallahu khair sai na biyu mas'alar saki uku idan muka dubi mas'alar farko mas'alar eh, rashin sha'awa abdullahi ibn zabir ya aure ta amma ba shi da sha'awa na ga zubair ya ce ko eh, to na kai ma zubair zabir ba zubair to amma idan eh, kai ma zubair ba to asalin sa abdullahi ibn zabir Allah khairan a abinda yake nuna mana lalle yana daga cikin makasudin aure kuma aure baya zama aure lalle lalle sai an samu lafiya wajen sha'awa ga ma'aurata guda biyu sai dai idan auren babu bukatar haka menene babu bukatar haka akwai shekarun da mutum zai kai zai auri mace ce don ta taya shi yin abinci da ƙarasa abin da ya rage na rayuwa an gane ko kamar za ka iya ga wasu suna da dattijo mai shekara 70 80 90 ko ba haka ba matarsa ta rasu kaga lalle lalle akwai buƙatar samun wanda zai taimaka zai riga ɗebe mata kewa don damar shi aure ba kusantar juna ne kaɗai ya kunsa ba ya kunshi a ta'awun ne a tsakani akwai shara akwai wanki gida akwai kaza akwai a zauna ma a yi hiran wani abu a dattijon nan zai iya kwanciya matsaloli ya same shi da daddare ko 'ya'yan shi kuna ɗakunan matan to amma ka in yana tare da matar shi ai abubuwa za ta riga faɗa gashi gashi yadda nake karantawa a ɗaya daga ƙasashen turai wasu ne babansu ya tsufa turawa ne haka sai suka ɗauki wani suka yanka masa albashi da suka yanka masa albashi za su riga biyan shi shi zai riga yin abinci wa dattijan ya wanke shi masa komai suka yi gida mai kyau ana nan ana nan sai tafiya ya kama su za su zagaye wasu ƙasashe shi kenan sai suka duba za su yi kimanin wata biyu sai suka sayi duk nau'ikan kayan abincin da za a bukata shi mai kula da shi ɗin kuma sun ba su albashin watan sauran albashin kawai alaƙa zai gani ko da ba su nan za su riga tura mishi da abubuwan bukata suka samar a takaice da suka tafi kowane wata suna tura wannan kudin lokacin da sun zo suka taho sun ga dattijin kashi da rai ne ya mutu babu ma nama a jikin shi ashe da suka tafi bai kai sati ba mai kula da dattijon ya je sayan mai mota ya buge shi ya mutu to kaga su sun ɗauka ana kula da dattijo nan dattijo ne wanda a kwance yake baya iya yi wa kansa komai haka kan gadon yunwa ya cinye su da cutan kaga tun da dama ana bashi magani ba mai bashi haka ai ko kaza ba za ka aje <clears throat> ka ce ba a shiga ɗaki a duba kaza ko abu ka sa a yi ai dole za ka riga leka wasu abubuwan ba gwamna zulum ba sai ya leka can ya leka can an gane ko haka abubuwa suke tafiya to wani ana faɗan illar mutum ya rika jin shi ba shi da lokacin iyayensa sai dai ɗau nauyin wasu masu yi shi kwata-kwata ya kawar da irinsa in ba ba in mai tunani a ce dattijo ba lafiya <clears throat> sannan kuma ga yadda yake kuna da lokacin tafiye-tafiye kasashe har ku yi wata uku aka ko biyu ko uku wannan kenan wannan kenan yana nuna wannan bayani sai kuma idan mutum yana fama da rashin karfin sha'awa shin akwai bukatar ya nemi magani akwai malamai sun tattauna akwai wasu malaman lujina da aka tambaye su mutum ne wanda Eh, yana da karancin sha'awa da kankantar gaba wasu wani lokaci ga wasu su kan cewa tun da haka Allah ya halicci abin kuma haka suke kawai a yi haƙuri wasu mutum su baka kofar neman magani <clears throat> amma magana mafi inganci ana iya neman magani tun da dama ko da malamin fito suna da wannan ka'idar idan mutum yana fama da wannan matsala to lalle lalle ana ba shi shekara daya ya nemi magani amma bai dace <coughs> yana da matsalar kwata kwata ba shi da sha'awa ma da ya aure ba sai dai in yana da auren sai matsalar ya faru to kaga wannan sai a yi haƙuri a nema masa a ba su lokaci ya nemi abin da zai magance wannan matsalar a cikin malamai sun tattauna kawai na matsaloli da yawa akwai ina jin ko kurɗubi ba za a rasa bayaninsa ba ina jin shi ma ya nuna cewa idan yana da abinan ƙarancin sha'awa ko abinan ya nemi magani don ya gamsar da iyalinsu amma ta hanyoyin da ya halatta ba ta hanyoyin sihiri da tsafi da shan muggan kwayoyi masu illa ba shi matsalar karfin rashin ƙarfin sha'awa rashin sha'awa abin wahid abdulsalam bali ya tattauna irin waɗanda matsalolin cikin asarimul battar farko ya yi bayani akan kan um, yadda gaban ɗan adam yake miƙewa uh, yadda ya bayani uh, sai da ya masa badi na musamman ya yi bayani akan yadda gaban ɗan yake miƙewa biologically ya yi bayani a uh, a gadon bayan dan adam kashin gadon bayan dan adam akwai wani abu kamar tukunya wanda a duk lokacin da sha'awar mutum ya tashi wani abin zai fito da wasu jini jinin nan akwai fakin da za su bi sai zo gabansa idan gaba dan adam ya miƙe jini ne a ciki ba ruwa ne yake ɗuruwa ba jini ne shi wannan jini ko ya bambanta da jini da yake gudana a jikin na adam shi tukunyarsa daban a nan gadon baya in ya fito akwai harmonat da za su shigo ciki sai su zo su shiga gaban dan adam sai gaban sai ya miƙe amma shi yadda haka yake faruwa ayin wuyarin ne na dan adam akwai wanda ido nan akwai wuyarin da aka yi masa yana alaka da sha'awa shi yasa idan mutum ya kalli abin sha'awa zai yi sha'awa haka hanci mutum yana iya jin kamshin turare sai ya ji sha'awa haka kunne yana iya jin sauti sai ya ji sha'awa haka kuma fatar jikinsa ana iya taba shi sai ji sha'awa to wayannan duka in ka karanta abu da ke cewa hukumatul jism a cikin a ilmin geography shi kuma wannan babinsa daban to za ga duk wayannan abubuwan suna da jijiyoyin da ya wuya da ɗinsu zuwa ga zuciya zuwa ga kwakwalwa to da zaran mutum ya kalli abin da zai ba ta sha'awa sai ya kai zuciya zuciya kuwa tana da kwantar da wannan kwakwalwa eh, akwai jijiya da take da kwantar da wannan tukunyar jinin sai a aika saƙon zuwa ga tukunyar jinin tukunyar jinin kuma sai ta tura wannan jinin zuwa ga gaban mai shi sai gaban sai miki. akwai wayanda suke fama da matsala na rashin sha'awa din don haka Allah ya halicce su ɗaya na biyu akwai wayanda suke fama da wannan rashin sha'awar saboda ah, sihiri na uku akwai wanda saboda aljanu sana kuwa na hudu akwai wanda saboda wata lalura ba ɗabi'arsa ba ne haka lalura ce lalura kuma ba na aljanu ba ba na sihiri ba ba na kaza ba to galibi wayanda na jinnu rukiya za a jinnu ya bayyana a umarce shi ya fita wanda sihiri ne akwai hanyoyin warware shi sama da goma akwai amfani da ganyen magarya akwai amfani da kaza duk a cikin sarumul battar ya yi wannan babin yadda ake warware su a wanda za su dama galibi na aljanin shi aljanin zai iya zuwa tsakanin jijiyar da take kwakwalwa din wannan jijiyar da take ba da saƙo zuwa ga tukunyar baya don ta turo jinin ya shiga gabansa sai aljani ya katse wannan jijiyar. sai ga zai ga abin sha'awar <clears throat> amma mai kwantar da za a yi tsakanin kwakwalwa da wannan tukunyar jinin an katse shi shi yasa duk wani kwalliya duk wani abu za ta yi shi wani ba tiyatarsa za a yi ba ya yi rukiya sai a warke wannan kenan wani kuma ta hanyar da jinin zai biyo ya zo gabansa sai jinnu ya toshe za a samu sako har zuwa ga tukunyar jinin sai toshe shi duka akwai wannan yanda ah, ah, yadda za ga da yawa ma akwai yadda yake lalata ciki da sauransu amma wadda muna cikin bangaren na ƙarfin eh, na rashin sha'awa to wannan ah, wahida abdulsalam bali cikin asarin bakar ya faɗi hanyoyi da dama na warware wannan sihiri ɗin inda matsalar aljani ne ana rabuwa da shi in na sihiri ne ga yadda ke karyawa a rabu da shi in matsala ce ta jinya haka kuma ah, da abinan akwai wasu nau'ikan abinci da ya irga wasu nau'ikan zuma tuwon zuma kaza kaza wasu abubuwa da ya irga in ana yin su duka za a samu sauƙin wa'annan abubuwan gaba ɗaya wanda a can ya tattauna matsalar da faɗi akwai wanda kwata-kwata <coughs> gabansa baya miƙewa ne to ga yadda zai yi na biyu akwai wanda kuma gaban yana miƙewa amma yana fama da abin da ake kira sur'atul qazaf me sur'atul qazaf Shi ne kenan yana da saurin release to shi saurin release din akwai na aljani akwai na sihiri akwai na ɗabi'a kuma kowanne ya yi bayani yadda za a magance akwai nau'ikan da ma yake exercise ne akwai nau'ikan exercise da za a sa mutum ya yi duka ya tattaro su ya yi bayanansu abin da ya sa malaman musulunci suka ba da ƙarfi wajen haka don su ga an gamsar tsakanin ma'aurata biyu don toshe ƙofar fasikanci to za ka ga za ka samu su birjit mai faɗi sai dai galibi larabci ne na geographically suka yi ta amfani da shi to wanda kuma larabci ne suna da nauyi amma suna na cikin asarim albata kuma yadda namiji yake fama da wayannan abubuwan ita ma mace na iya fama da shi ta mace ita ma tana fama da su rabu huyar su rabu balludiya su abin da sauransu wata ita in mijinta zai neme ta ita kwata-kwata ita ma ba za ta ji tana filin ba kaza duk ya tattauna wayan da matsalolin to amma ga kawo matsalar abdurrahman ibn zabir ya nuna mana wannan tun da dadewa akwai irin wayan da matsalolin tun da wani abdullahi ibn zabir ya fi shekara 1400 wani abu ya faru da shi sai dai su ma mata galibi wasu abuwa akwai kuma wanda za ga matsaloli ne na infection da sauransu wanda da dama ba a sanin su <clears throat> amma yanzu za ga abubuwa na likitanci duk an ci gaba sai wasu abubuwan infection ne za ga za a warware wasu abubuwan kaza kaza wasu abubuwan kaza kaza a sanin kuma matsaloli da yake alaka da shawa za ga wani <clears throat> gabansa yana miƙewa kawai yana da saunin release ya gama sayar da maganin karfi maza sai je saya to su ƙara maka sha'awa za su yi in za ka na release din minti ɗaya kayan rilis sai ka da sakan talatin kayan rilis don shi zai sa zai sa a don shi abu ne ba likitanci ake fi ba ba wani gwaji za a maka ba kawai an bar abu kara zube sannan kuma mutane kala kala wani yadda ka tunguza ma ya yana ta baka ya ce maganin karfin maza kuma sai da maganin karfin maza a na'urori ana wasu ta wasu maganganun bata yana ɓata tarbiyyar yara to muna roƙo Allah Allah samu mu dace sai na biyu saki uku wannan ta ce mijinta ya sake ta saki na uku an gane ko a shi na annabi yake cewa kina son ki koma zuwa ga mijinki ko tsohon mijinki ko sai annabi ta a ba zai ba hatta ta zoki usailatahu wa ya zoka me usailatiki to anan ko da ina jin shan abdullahi ibn abdurrahman ibn salih ali bassam cikin tafsirin allah mujalladi na uku da ya zo ya yi sharhan hadisun nan sai da ya kawo babi a kan saki uku saki uku ya saku ko bai saku ba uku a dunkule <coughs> sai da ya tattauna sai dai kafin mu ɗauna shi a mutum ya saki matarsa a dunkule ya ce ya rubuta ya ce niwa ne na saki wacce saki uku <coughs> ko kuma ya buɗi baki ya ce ke ki tafi na sake ki saki uku ko kuma ce ki tafi na sake ki saki ɗaya na sake ki saki biyu na sake ki saki uku duka a wuri ɗaya to wannan sakin ya saku ko bai saku ba wannan matsalar ya kawo maganganu da yawa wajen malamai ibn hajar cikin bulugul maram a cikin eh, kitabun nikah babu talaq a babu talaq hadisi na bakwai a babu talak ya ce hadisi ibn abbas ya ce kana tsalagu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bakar wa sanataini min khilafati umar talaku salafi wahidatun ibn umar ya ce saki a zamanin annabi in ji ibn abbas saki a zamanin annabi shekarun musulunci ashirin da uku da annabi ya yi yana raye in mutum ya saki matarsa saki uku a dunkule annabi yana cewa ɗaya ne bayan rasuwar annabi sai na abokar ya yi khalifanci shekarun khalifancin sai na abokar gaba ɗaya in mutum ya saki matarsa uku a dunkule ɗaya ne zamanin umar an shekara biyu idan mutum ya yi saki uku a dunkule ɗaya ne tun wayanda suka rayu a wancan zamumuna duniya gaba ɗaya babu saɓani ɗaya ne inda a dunkule <coughs> zamanin umar <coughs> sai ya zanto <coughs> mutane suna wasa da sani da ya san ko nawa ya faɗa ɗaya ne to sai ya ce ya sake ta dubu ma ya san ɗaya ne sai sai na umar ya ce mutane suna gaggawan abinda ake so su bi sannu sannu falau an zai na ku alayhim to mu zartar musu hukuman fa an ba ku alayhim sai umar ya zartar daga yau duk wanda ya saki matarsa uku umar ya ce uku ne kun fahimta to wannan hadisin babu saɓani a ingancinsa imam musulun ya kawo sahihu musulun ibn hajar da ya kawo hadisin nan sai ya hashiya ta daya da ya hashiya ta daya to shine kenan sai yake cewa ma'anahu anna talaqal waqi al'ana thalathan kana wato sakin da yau mutum zai ce matarsa na sake ki saki uku na yi kaza tun a zamanin annabi an samu masu hada uku din su yi wa matarsu haka zamanin abubakar amma duk lokacin ana ɗaukar sa saki ɗaya ne <coughs> alhafiz ibn hajar cikin fatul bari yana cewa a malamai da yawa na ganin idan tsallaka salasan majmu'a waƙa'ar wahida idan mutum ya saki matarsa saki uku a dunkule ɗaya ne ya ce wa huwa ƙaunin muhammad bin ishaq shi ne muhammad ibn ishaq ya kama hujja da hadisin rukana don baban rukana ya saki maman rukana saki uku ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana kuka sai annabi ya ce yaya sai ta ce mijina ya sake ni saki uku sai annabi ya ce wa mijinta ka dawo da ita ɗaya ne ko a nan bulogul maram ɗin ma ya kawo shi eh, daga wannan hadisin da muka kawo ya ka hadisin mahmud ibn labid ya ce ukhbira rasulullah an ba annabi labari an rajulin tsallaka imrata wasu salasa tatlikatin jami'an wani mutum ne ya saki matarsa uku a dunkule faƙama gazban sai annabi ya tashi cikin fushi yana cewa ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum za a yi wasa da littafin Allah ina cikin ku shine sai wani mutum ya ce ya rasulullah mu kashe shi ne sai annabi ya ce a kyale shi sai sai kawo hadisi ibn abbas dallaka abu rukana umma rukana baban rukana ya saki maman rukana uku faƙala lahu rasul sai annabi ce raji imra'ataka faƙala inni dallaktu ha salata annabi ce ka da matarka ya ce ya rasul saki uku ba na yi masa qala sai annabi ce kad alimtu ai na sani uku ne amma a dunkule ne raji ha ka dawo da ita yana kawo ne yace rawahu abu dawud haka ibn hajar yace abu dawud shi ya dawo eh, ya rawaito wannan hadisi to shine ibn hajar ya ci gaba da bayani yace wannan hadisin da yace eh, wannan mazhabi kai wa hadal mazhab wannan mazhabi na saki uku a dunkule ɗaya ne an nakalto shi an aliyin wa mas'udin wa abdurrahman bin aufin wa zubairu duk su sahabbai ne so a wurin saki uku a dunkule ɗaya ne haka a bayansu ibn munzir daga ashabu ibn abbas kamar afa da dawus da amr bin dina ibn munzir ya nakalto daga wurinsu ibn al-qayyim al-jawzi yace fa hadha khalifatu rasulillah wannan halifar annabi ne da sahabbai gaba daya suna zamaninsa da annabin da sahabbai kaf da suke zamanin annabi da zamanin abubakar da shekara biyu na umar suna kan mazabin saki uku a dunkule ɗaya ne daga baya zamanin sai na umar aka samu canji shi yasa ya ce to cikin sahabbai da za ka irga wai da suke ganin saki uku a dunkule ɗaya ne sun fi sahabbai dubu ɗaya wai da suke kan in a yi saki uku a dunkule ɗaya ne a wannan kenan shi sa suka ce kowane zamani ba za a rasa ba akwai wanda zai ce muku saki uku a dunkule ɗaya ne akwai wanda zai ce uku a dunkule uku ne amma duk da haka kar a yi gardama jama'a don wanda ya ce uku a dunkule uku ne yana da salafi a kai umar ɗan khattab da sabai da suke zamanin su Wai da kuma suka ce uku a dunkule ɗaya ne shi ma yana da salafi a kai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da sabon da suka yi zamani tare da su a wancan lokacin a shafsa da ali barsan shi kuma a cikin taisirul allah shi ma ya tattauna wannan matsalar amma ku sani akwai wayanda ma suke ganin uku a dunkule ko ɗaya bai yi ba ya ce ya sake da saki uku ko ɗaya bai yi ba don sakin nan mata a ce musulunci bai yarda a yi uku a dunkule ba man amila amala laysa alayhi na ba huwa raddu shi yasa uku a dunkule fa magana uku ne yanzu wasu suka ce ko ɗaya bai faru ba wasu suka ce a ɗaya ya faru wasu suka ce duka uku a shi ma ali ba sai ce malamai sun yi saɓani akan saki uku a dunkule wanda wanda suke ganin saki uku a dunkule saki ɗaya ne cikin su akwai shekul islam ibn taimiya har ibn taimiya ai ta azabtar da shi don ya sauka kan fatawar uku a dunkule ɗaya ne shi ma ce uku ya tabbata yace ba zai canza ba an azabtar da shi akan haka yace duk abin da za a yi da shi yana kan fatawar uku a dunkule ɗaya ne jamhur ulama da al'aima guda hudu da sauransu sun tafi akan idan mutum ya saki matarsa saki uku ɗewa cikin suna ganin saki uku ya tabbata da sauran abuwa masu tsayi a kanka akwai wasu jama'a kuwa na malamai suna ganin an na moki a falagin salafi bi watan wahida aw bi lamya ta yatakhallaha raj'a la yaqaw alayhi illa talqatan wahida duk wanda ya saki matarsa saki uku a dunkule muddin babu mayarwa ciki ko a jumla ɗaya ko ya yi ta maimaitawa ɗaya ne ma'ana ya ce na sake ki saki uku ɗaya ne na sake ki saki ɗaya kin ji to na ƙara miki na sake ki saki biyu tana kan tara kafin ko na sake ki na ƙara sana uku suka ce ɗaya ne muddin lam ya ta hallal bai muddin mayarwa bai shiga tsakanin ba don da yanzu da ya ce na sake ki saki ɗaya ta zago ba ta ba ta zago in yace na ƙara fakin ki ba yau don kayi kik na mota yana solo bai mutu ba ka sake kik sai ya sabon tashi yanzu yace na sake ki sake uku na farko ya shiga me ya hana na biyu da na uku shiga don yanzu yana ta sakin sakakkiya ce kun fahimci ni amma da ya ce na sake ki shi kenan bayan minti uku hudu ya huce ya ce to na da da shi sai ran sai baji sai ce na ƙara sakin shi to kai yanzu ai ya dawo da ita tana matarsa to in ya ƙara wani sakin ya saku kun fahimci wannan bayanin amma kawai ce ya sake ta saki uku na ɗaya ya shiga amma na biyu bai shiga ba don na biyu ɗin ya saki wacce ba shi da aure a kanta kun fahimci wannan bayanin don da ka ce na sake ki to yanzu ta ba matarka ba don ba za ku kusance ta ba sai ka ce kuma na sake ki to yanzu ka saki wacce ba matarka ba ka sakin bai shiga ba kun fahimci wannan wannan magana yana da ƙarfi ah yanzu shi kenan yanzu nan sai ka yi eh, ana binka eh, sai ka yi sallar isha'i sau uku sai ka ce kwana uku nan gaba zan yi sallah kowanne yana da dukholul waqti to saki ma yana da dukholul waqti ka saka to saki wani ba zai shiga sai ka dawo da ita kamar kawai ka rike igiya igiyar rago shikenan sai ka sake shi haka sai ya tafi sai da ya tafi sai ka rufe hannu kana sake dada sakin kana sakin babu ai ai sai ka je ka kamo igiya wannan ke cikin wai da suke ganin saki uku a dunkule ɗaya ne a rawaito daga sahabbai da tabi'ai da masu mazhabobi shine ra'ayin su abu musa al-ash'ari cikin sahabbai da ibn abbas da su abdullahi dan mas'ud da ali ibn abi talib da abdurrahman bin auf da ibn awwa ah, yadda ali basa yake irga cikin tabi'ai akwai dawus akwai afa akwai jabir bin zaid da galibin ɗaliban ibn abbas da abdullahi ibn musa da muhammad ibn ishaq a cikin mazahib dawud az-zahiri da yawancin mutanensa suna kan wannan mazhabin haka wasu ɗaliban ahnaf abu hanifa haka har a cikin yan malikiya <clears throat> akwai wanda suka saba wa maliku suka dawo suna ganin saki uku a dunkule ɗaya ne eh, da wasu ashabu ahmad ibn hanbal don wani zama mazahib masu mazahi din suna ganin uku a dunkulen ya amma jigajigan mazahi din da yawa sun balle ba su bi cewa uku a dunkulen ya sako duka uku ba a cikin ashabu ahmad akwai su almajid abdussalam ibn taimiya ibn taimiya da jikarsa Shehu isra ibn taimiya shi majid abdussalam ibn taimiya kakan Shehu isra ibn taimiya shi a garinsu sarkin gari yana goyon fatawar saki uku a dunkule din uku ne har ma yace duk wanda bai yarda uku ba a daure shi sai kakan ibnu taymiya almajid Ibn ibnu taymiya kenan sai yake neman zaman lafiya amma yana bada fatawar a boye yace uku a dunkule ɗaya ne jama'a Yau wani ya zo ya ce to akar makalla na zaki mata ta uku a dunkule sai ce to jama'a sun sani a to shi kenan a dunkule ko to ka kira ka ce to ɗaya ne amma karbu karbu yadda a faɗa amma shekul isra ibn taimiyya jika wannan da ya zo shi kawai ya jaharu biha yana bayyana da fatawar uku a dunkule ɗaya ne yana ba da fatawarta a majalisinsa an azabtar da shi da ɗalibansa da suka yarda da wannan fatawar amma wa ma baddalu tabdila haka Ali Baksa ke faɗa cikin tafsir cewa shida da yawa cikin ɗalibansa haka ibn qayyim al-jawzi dalibin ibn taymiya ya karfafi wannan maganar saki uku a dunkule ɗaya ne a cikin littattafansa biyu akwai alhuda akwai littafinsa alamul muqi'ina duk ya ce uku a dunkule ɗaya ne ya kawo bayanai masu faɗi duk wanda ya je karanta to zai warke kuma ya ka raddi da yi wa waɗanda suke ganin bai saku ba ya kafa hujja da nassi nassi ne hadisi ibn abbas abbas sahaba ya ce ibn abbas shin baka sani ba ne a zamanin annabi da abubakar da umar duk wanda ya sake da umar shekara bi duk wanda ya sake a dunkule uku ɗaya ne sai ce eh to annabi shi ma ta wasa sake a dunkule uku din nawa ɗaya ne kaga akwai nasi jama'a akwai nasi wannan nasi na sahihi baya buƙatar tawili a kiyasi ko yace mu hada uku mu ce duka uku ya tabbata bid'a ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd umurnin annabi uku a dunkule ɗaya ne ka ce kuma uku a dunkule uku ne fa huwa radd laysa alaihi amruna a da abubuwa makamantan haka to shi yasa suka sannan kuma wayanda suka ce saki uku a dunkule ɗaya ne sabai sun fi dubu saboda haka mun sani zamani mafi albarka da falala shi ne zamanin annabi sallallahu alaihi tun daga halittar duniya har zuwa yanzu to zamanin annabi zamanin da e, ake shan ruwan wahayi daga sama zuwa ƙasa har annabi rasu uku a dangule ɗaya ne kaga wannan zai zanto zai fi ƙarfi sai na umar ibn khattab shi ya ɗau wannan matakin don ana wasa da saki ko akwai karancin mata an gane ku to ala ayi hal jama'a eh, saki uku a dunkule akwai wanda suke ganin ko ɗaya bai faru ba akwai wanda suke ganin ɗaya faru akwai wanda suke ganin uku ne to mu ɗauki na tsakiya ɗaya ne duk da malamin suka ce muna da abin da sa zamurin rinjayar da uku ɗin uku a dunkulen ka zamurin rinjayar ɗaya ne na farko zamanin annabi ba a ce gane annabi gane abubakar ai mu ɗauna annabi da da kauli inda kauli muhammad duk da annabi ya umarta mu bi al-khulafa'i rashidin sai na biyu idan ka ce uku a dunkule ɗaya ne da wanda ya ce uku a dunkule uku ne wani fatawa ya fi zafi wanda ya ce uku ɗin uku ne ya fi zafi shi kuma in ba wai sabon Allah bane dama yuridu Allahu kumul me yusra wala yuridu bi kumul Allah yana son ku da sauki ne ba son da tsanani ya aure ta ta yara shi gida su da saki uku a dungule kace uku ya tabbata wani bai zo ya aure ta ba don yana ga ba zai aure ba zaura da yara ba So mijin mijinta kuma yana son ta kunce wawa bai halatta ba wata ba sai ta shiga zina zawar shi wani ba karamin bala'i ba musamman zawarci a wannan zamanin wani ma fa zagaya ya da uku a dunkulanta bai halatta ba sai ya zagaya yana ta neman yana ta kusantar kaga ya zama zina tun da niyya su dama zina ce su wa suka bata masa ko wanda suka ce bai halatta musamman a wannan zamanin da mata su yawa alfasha ya yi yawa to kaga zartar da shi din zai zama mana illa me yawa ma da umar yana raye yanzu yaga yadda mata suka yawa har ƙananan yara ba su huta ba ana musu fyaɗe yau kwana bai fi uku hudu ba an yi wata yarinya yar shekara shida ko nawa ne fyaɗe ta mutu an zo an yadda gawanta a wani masallaci kaza kaza ƙananan yara ba su tsira ba ga mata suna shiga ƙungiyar luwa maɗugo ga kaza ga kaza to ya za a zartar da uku a dunkule ce ya tabbata tun daga fatawa mai sauƙi zamanin annabi da fatawa mai sauƙi zamanin abubakar kaga wannan ya dace mu rinjayar sannan kuma abu na gaba da za mu iya mu yi kiyasi yanzu don mutum yana da alwala sai tusa sau uku sai ka ce nan gaba iya alwala biyu ma duka sun kare to kaga na ɗaya ya kare da ya ta yin wani ka bai wani alwala ba balle a ce watan takare to shi kenan ya sake ta to shi kenan wani sake ba zai shiga ba sai ya ɗauko aure ya dawo da shi ta wata fuska kuma ana iya cewa to ga wani ya auri mace ba abinci ba ba tufafi ba ba kula da lafiya ba ga dukan safe daban na rana daban na yamma daban kuma gashi ma babu ma aihuwa ga bai san darajar surkanninsa ba rana ɗaya sai sake ta sake uku sai a ce alhamdulillah yana zuwa sai a ce umar ya ce aurenka ya gare wani ya halatta sai a yi masa aiki da wajen fatawa bai tsaurin tunda dama bu'ulatu hunna haqqu bi hina fi zalika in aradu islam in mun ga inda akwai maslahar mu tabbatar da uku sai mu tabbatar inda ba maslahar a tabbatar da uku sai a ce to shikenan ta koma abu da muka faɗa na daidai Allah sa mu yi tarayya alada kuskure ko kwatun tuna Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ba mu damuna mai albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين